Sakar so, sakar so, sakar so, sakar so, sakar so, sakar so, Sacareçou, sacareçou, sacareçou, sacareçou, sacareçou, sacareçou.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 shine kawai mafitanmu. Kai, wai kai dan Allah me yasa yawancin zantukanka dukka dariya ne a ciki, karfa ka shagwabani. Ah, <laughs> ya, shagwaba ai zan so maki karuwata. Saƙar Na fuskanci tun da kika zo gidan nan nan. Baki da nutsuwa, baki da wani walwala.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 lokaci ne zai iya bayyana komi ake ciki tun da kana cikin gida. Neman nan. Da sai ya samu kurin ba kanka. Shaƙi. ba za ka gaida ni ba. Duk ba nan ba. Daman baba duk da dai na san yaro ne kuma ina da karancin shekaru. wanda bai zama lallai don za a yi shawara sai an yi da ni ba amma babu don Allah ina neman wata alfarma guda ɗaya don Allah ko zan iya sanin me ke faruwa me ke damun yar uwata wace yi uwa aka wace daga cikin yake magana jimmala to jimmala bari ga maka wani abu wani abu ne ya same ta kuma wanda wannan kukan na ta dinga yi kenan har Allah ya yanke mata da kansa shi ne ya sa ta haka Baba shi wannan wannan abin ne haka da har yake yawan sa ta kuka kuma ba za mu iya magance mata shi ba. Don ba wani abu yari ne take ciki da shi ba tana da ciki. subhanallahi <coughs> Baba ciki to ina mijin nata yake kuma shi ya san duk da wannan abin? Eh to, eh mijin ya sani mana. To amma ai baka san abin da ke faruwa ba. Shi mijin ya san komai. Hasali ma ya tabbatar da cewa ta je idan har ta haihu in ta samu lafiyanta sai ta koma gidan mijinta dole ba za ta samu nutsuwa ba amma sha Allah ba zan zama mai kore mata dukkan wata damuwa ta baɗin da zakiri sha Allah da kyau haka ake so ai ai ana son haka dan uwa ya taimaka wa dan uwansa ko da lokaci Allah shi ma albarka amin da ma albarka amin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 ka tura min da account ɗinka domin gyaran miyan kafin alƙalami. Ok, hajiya zai fa a kawo min su a hannuna. Saboda tsaro ba wai don tsoro ba. Ai mun daɗe da yanke wannan shawarar. Abin da ya sa ma kaga na yi jinkiri ba na son su ga na saboda ka san abu ba ya ɗaukan abu da sauƙi. Ai ya kamata ki sanar da ummanku domin ta san halin da ake ciki. Domin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 ya faɗa min cewa babu wata doka da ta ba da umarnin a tsare mutum a tsawon awa 24. Akwai wani lokaci da boss ina ya tura min kati na naira dubu ashirin da biyar. Saboda yawan tambayarsa da nake yi shine sai saka min kati da yawa a cikin wayata. Shine kuɗin da jabi da samu yake kuma tunanin kan cewa ya samu mamura. Wannan abin nake gudu kuma nake tsoro amma idan muka samu haɗin kan 'yan sanda haka za mu wuce matsalar din salin alin. Kada ki damu, za mu ci gaba da bibiyar kes ɗin har sai mun tabbatar da ba a dangana shi zuwa kotu ba. Domin matukar idan aka shi gurin alƙali, kotu ta wanke shi salin alin. Babu wata matsala, ya ake ciki ne? Ina so za mu ɗan fito. amma wani al'amarin tunda kin san shi sha'anin aure da rayuwa komai a hankali ake binsa ko ba haka ba zan saka harshen bincike tunda magana ce ta aure in Allah ya sa abin da aka binciko an binciko cewa yaron nan ba shi da hannu a cikin wannan abin da ake zargin da shi na wani magana kidnapping ko garkuwar mutane ko mene wato alhamdulillah babu wata matsala in an gama duk binciken da za a yi yaron nan ya fito sai mu hanzar ta ɗaura masa aure da Allah ba wani abu ne a ciki. Haba Alhaji, ka ɗaura mai aure? Ya za a yi yaron ya ɗirka wannan babban abu sannan mu ɗauki zuri'a mu haɗa zuri'a da shi mu ɗauki ya mu bashi. A'a, a'a Alhaji, ni kawai ga shawara. Tun da dai abu ya zo da haka kawai a bata dama ta sake fito da wani kawai a aura mata shi ne mafi alheri. Gaskiya. Hajiya Fanna. magana ce fa ake yi fa ta ana abu daya yanzu duk wannan abubuwan da aka biyo da tsawon lokacin da aka dauka kuma sana a kuma ba ta dama ta kuma a abin da nake so ki sani shine wannan yaron Jabir na gaya miki ba ɗaya ba biyu ba mahaifinsa nake kallo ko dai me ya faru na rashin kirki sai dai a ce albasa ba ta yi halin ruwa ba amma Jabir mahaifinsa malam Allah Alhaji Allah mai zare mutumin kirki ne kin fahimce ni don haka idan aka yi bincike aka gane yaron nan salin alin ba shi da wani laifi ba mu da matsala idan aka bincika kuma a gano a yaron nan iya da laifi ai ba za mu zama wawaye ba wa iyaka ya naka sai mu zare irin mu kuma mu salabe shi tafiyarsa ba shi kenan ba a wannan shi komai sauki wannan shi kuma shi ne abin da za mu duba mu saurara tukunna mu ga abin da bincike zai ce kar ki damu da wannan ba wannan ba Allah ya shigo da ki ce min ke sabuwa ce a wajena? Ƙarya kike. Duk mutumin da ka gan shi a yau to ya ga shekarun jiya. Kin more kuɗina, na na more wani ɓangare daga jikinki. Me kuma ya rage? Me kake nufi kenan? Ina so ki sani, ba zan karɓi cikinki ba. Saboda duk macen da ta iya ɗaukar kanta ta ba wani, to ba a kansa ta fara yi wa wasu ta yi ba. Kin kula wasu da dama. Wallahi ban taɓa sanin wani ɗa namiji a duniya ba face kai da nake tare da kai. ba zan yarda da rantsuwar ki ba a matsayin hujjar da za ta sa in yarda da ki domin ku mata man birki ne da zarar ya kare in baka ankare ba sai ya kai ka ga azdant kada ka manta na so ka na kuma ɗaukake ka fiye da kowane ɗa namiji ba kuma na jin zan iya ƙara lamunta da wani ɗan adam a duniya face kai kada ka juya min baya faisal a lokacin da nake buƙatar ka idan akwai abin da ya fi juya bayana miki kuma ki je ki nemi solution akan cikin da yake tare da ki ba ki danganta shi da so so so da jin kai laifi wasu salman ka sani ba. barin kashi a ciki wallahi baya maganin yunwa gwanda ka je ka sanar da ga gaskiyar abin da yake faruwa wallahi tun da nake ban taɓa sanin haka aure yake ba sai gashi na shiga cikin damuwa mafi muni inda akwai abin da ya fi damuwa za ka shiga amma ya kamata ka sani ka da mafita ba na gagarar sanar da mahaifiyata abin da yake faruwa saboda gudun abin da zai je ya zo saboda tana da zafi babu kuma wani abu da za ta nema ni wanda ba zan iya mata ba kai yanzu ne matsayinka dangane da jimmala tarin kishi na ba zai iya bari na dinga ganinta da cikin wani da ba nawa ba a cikin gidana ba kuma tana renansa wannan dalilin ne sa na ce ta je gida in ta haihu sai ta dawo gaggauta sanar da mahaifiyarka komai domin ta san halin da ake ciki kai kaɗai na iya sanarwa halin da nake ciki duk duniya domin na samu mafita daga halin da muke ciki zan so kai haka idan ya so daga baya sai ka zo sai mu tattauna na faɗa na kuma faɗa na gaya maka ka je ka rubuta takarda ka ba jimmala na ce ka sake ta wannan umarni ne daga ni ni na ce ka je ka sake ta na gaya maka to amma umma mu ɗauka cewa ita jimmala haka kaddarar ta zo mata hakuri za ni ka dalla da mun baki kaddarar ta kace ba kaddarar ka ba kaddarar ta ce can ba ka ba saboda haka ka je ka sake ta so kake yi sai ta tara 'ya'ya nan gaba a rikai wa ƴaƴan jikokin na gori ana cewa uwarsu ta taba haihuwar jeje ban yadda ba ban lamunta ba na gaya maka amma umma Ni ina son mata. Matar uban waye ya ce matarka ce? A gidan uban ta san matarka da. Za ka ce matarka Wa gaya maka ka auro mata da ciki. An ɗaura auren da ciki kake kiranta matar to ba matarka bace. Musulunci ma bai yarda da wannan tsarin ba. To amma yawanci fatawan malamai ta nuna cewa auren mu ai bai haramta. Salman, ni kake gaya wa haka? Ba za ka sake ta ba kenan? To magana ce zan gaya maka guda ɗaya daga yau zuwa gobe. Ina nan ina jiran sakamako. Saki ka saki jimmala matuƙar ka sake ta ba daga yau zuwa gobe sai na tsine maka magana na gama ta daga wannan ba zan ƙara ba ka je ka zaɓa a ciki ko ni ko jimmala. Allah sauki. ban gane baki ba ki wasu abubuwa da ke kina yi da kawai na kallon ki ina da ina mafadi ki bai da kanki sai ka ce wanda ba musulma ba duk musulmin duniya dogon kaddara kina ta wani eh, sallah ma ba ko ki sallah ba ki san ma me ke ba saboda kina tun nuna bacin rai ba gaira ba din da eh haka ake irin wannan lamari wallahi ni sai in ga laifin da na yi wa ubangiji kamar ban sai ya fi da ke je kanki za ki ɗora kanki wani baƙin abu kullum kai kana ɗan adam ka roƙi ubangiji Allah kuma ka sa ƙarfin zuciya a kanka cewa eh ha kawai za ki bai da kanki kamar wani abin nan ke barin ga baki wani magana an yi miliyoyin ki? baya cikin sahabbai lafa ne wasu zama, bari in gaya maki wannan magana akwai wanda suka shigo sha'adin musuluncin nan kuma shigo wasu musulunci ya karu da su suka karu da musulunci da da kona abu har ma akwai wanda ake ba kirari kan shigowarsa Allah ya shafe shi kai tun yana duniya ma Allah ya aiko cewa yana da aljanna ba so muke mu tattara mutane irin wa'annan wa'annan shirman bamna ce muna ga musu muna ce ga ga mutu ga zaci sharo muke yi sai ta kama mu sai kin kira jikata yake ga mutu wannan zance ni dai yanzu yanzu zan je na ga umma ka gani fa tun da nake ban taɓa wayar gari wannan ba amma yanzu wata na ta ɗaya kenan a gidan nan ba sa ta yi kuma duk dalilin halin da jabir ya sa ni ah, ba a haka ki roƙi ubangiji Allah shi ma jabir din ya zama abutun ya zama mutum sosai ya zama salihi amma ki tabbata da ya fi masa ba to ki tabbata da bai haife masa ya ci gaba da yake ke kuma ki zama mai roƙon Allah ya sauƙaƙa miki kuma sauƙaƙa wanda ya miki Allah sai ya aiko miki bijo miki da wani abin da ya fi wannan amfani wawa san abin da kuke ba kuna shirin kuna hawo cikin hijabi hai an ke ba mutane ba tsaya fuka ce kana nufin na bujiro umarnin mahaifiyata ko kuma yaya ina nufin ka kai saurin sakin jimala domin baka san kadara take dauniya da ita ba ina ganin duk wanda zai faɗi halayyarta zai fice mutu ne kirki ce domin ta da wani hali na banza ko mummuna ina ganin ko don wannan ya kamata ka tsaya kai mata adalci a rayuwarta to yanzu ake so ne kenan um, kakan kamala haruna yana nan ko kuma ya tafi cin kasuwar laraba a basawa e, eh, ba na jin zai ko ina domin yana fama da ciwon kafa tabbas ina da mafuta a kansa domin insha Allah zai kawo waraka a cikin halin da ake ciki yanzu ok to yanzu tafiya kamata mu yi ko kuma ya kenan kwarai kuwa balaraba kada ki yarda in yi miki mummunan lafazi a kan wannan al'amari da ya faru kike yaye ne ke ba ki sani ba malamai sun yarda kan cewa wannan aure nasu aure ne bai kuma ɓaci ba kar ki kuskura ki ce za ki tilasa yaran nan sai ya sake ta haba faisal don Allah ina so ka yi haƙuri ka bani lokaci mu fahimci juna ƙazantar nan fa ta mu ce duka ya kamata ka tsaya mu kawar da ita ban taɓa kusantar ki ba ban hidimta miki ba dukkanin wata macen bariki tana yi wa kanta tanadin kariyar ciki kina so ki ce mu ke karamar yar bariki ce kenan kamar ya kenan ban fahimce ka ba ina nufin ka shirya yin wani sabon auren domin farfado da walwalar fuskar mahaifiyarka sai dai wani hanzari ba gudu ba ni fa in banda jimmala ban taɓa yin wata budurwa ba